zan yi bincike a kan lamarinku da salisu kar ki zarge ni ban san komai a kai ba amma insha allahu zan wanke zargin da kuke mu na san dai duk abin da zan gaya miki ba da za ki yi ba amma na ɗaukar miki alkawari zan yi ƙoƙari duk yadda abin yake zan sanar da ɗan uwanki kabiru kuma don allah ki bi shi sau da ƙafa mijinki ne duk abin da ya sa kiki yi in dai bai saɓa wa allah ba kuma ki kula da shi sosai karki shi ya dinga kawo mata har gida yana taimun nasiha ina jinsa da ya gama ya fita shi kuma ya ce to hajiya sai ki fito ki kwashe kayanki zai tafi da motar aliyu ya ce ya za a yi haka ta sauko ni zan kwashe fito abinki na fito aliyu ya fito min da kaya har inda za a yi lodin bai dai bar airport din nan ba sai da muka tashi sannan ya wuce cike da tausayi na to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ba mu isa ba sai karfe goma a takaice mun isa masaukin mu. ina kwance ni kadai a ɗaki mu mai kyau ciki biyu da falo da kicin Ana nawa ɗakin nake bayan na yi sallah a zahar yunwa na ji na tashi na shiga kicin don na dafa indomie har shi na zuba masa a kula na aji na fada na yi wanka na yi kwalliya kamar yadda ya yi ya ce na dinga yi amma doguwar riga kawai na sa 'yar kanti ta fito min da surar jikina na tafke gashina na fesa turare na dawo falon na kunna talabijin amma ba na jin abin da suke cewa ido kawai na zuba ma talabijin din sai dai lokaci-lokaci kaɗan na kalli agogo yaya bai shigo ba sai karfe goman dare kafin nan na daure na yi mana girki na gyara ko ina sai kamshi yake ta yi wanka na yi na sa rigar bacci amma ban yi kwalliya ba turare kawai na fesa ina zaune ina kallon tashar indiya amma sam hankali na baya jikina gashi ina tsaron ko me zai faru da ya kawo ni kasar tunda na ce sai na bi shi kuma bana samun 'yan gida layin mu daban can na ji ƙaran mota da sauri na tashi na leƙa ta windo yaya ne ya dawo ina tsaye sai ko gabana ya faɗi ganinsa da wata budurwa ta tallabo shi sai murmushi suke yi wa juna sannan na ga ya riƙe bayanta ya sumbace ta wani abu na ji ya tsaya min a na. sun kai kusan mintuna biyar a haka sannan ya rufe motar sai suka kama hanya yana bin ta da ɗan gudu da suka iso kofar ta ce suwiti ka ce mata ta buɗe na gaji sosai bacci nake ji ya ko shiga ƙwanƙwasa kofar suna ta dariya na koma na zauna wata zuciya ta ce na buɗe kawai na tashi na buɗe na nuna kamar daga bacci nake na yi miƙa dama kuma rigar baccin shara-shara ce ana iya ganin surar jikina suna tsaye kallo ya watso min da harara ya ce ba sai kin nuna min ke cikakke fitsararriya ba ce na sani matsaki ba ta wuri kamar na ce ba zan ba da hanya ba amma sai na tuna maganar yaya kabiru na matsa suka shigo ita ko kamar ta sa kuka gani na a haka ranta ya ɓaci ta wuce ɗakinsa da sauri cikin fushi ya bi ta yana tambaya ta ko lafiya ta hau faɗa wai ya rena mata wayo da ya ce mata wai baya ƙaunar matarsa abbansa ne ya takura masa ya zo da ita ya shiga mata rantsuwa da allah ranar dai da ƙyar suka yi bacci wai sai dai ya kore ni idan har yana so ta zauna da shi ya ta bata haƙuri da ƙyar ta amince amma da sharaɗi ni zan dinga mata wanki abinci ko aika sannan idan tana falo ba ta so ta ganna a nan balle magana ta shiga tsakaninmu duk ya amince sannan suka yi bacci da asuba na ji ana ta dukan kofa ta na tashi da sauri na ce waye na ji an ce gidanku ne na buɗe ganinsa ya sa na tsuguna da sauri na ce ina kwana yaya kawai na ji ta ce ai tare muka kwana da yayan naki na kalle ta na ɗauke kai ya ce ita ba za ki gaida ta ba saboda kin raina ta na yi shiru ya daka min tsawa ya ce ba da ke nake yi ba ko sai na tokare ki da kafa ya ce da ita ina kwana ta kalle shi tare da jiyo da fuskarta da hannunta suka fuskanci juna ta ce ni dai mu yi abin da ya kawo mu ya ce yawa kina jina ko ina so ki dinga yi mata wanki da girki ya kalle ta da mamaki kika ce tana cikin shi gwabatacce da zuwa kasuwa sai kuma idan ina falo ba na so ta zo inda muke sannan magana ba za ta shiga tsakaninmu ba ko kaɗan suna ta maganar su ina jin su da suka kai aya ya ce to da fatan kin ji abin da masoyiyata ta faɗa ban amsa ba na ji ta ce ka ɗauke ni mu je ka yi man wanka suwici ina kallo ya ɗaga ta cak suka juya yana cewa me kike so a dafa miki ban ji abun da ta ce ba na daɗe a tsuguna a nan sai da na ji ƙafata ta ƙage sannan na dafa bango na koma gado na kwanta ina tunanin yadda zamana zai kasance a tare da su haka bacci ya kwashe ni ruwan sanyi na ji an zuba min da sauri na diro daga gado a firgice sai na ji an sheke da dariya na juya na ga yaya a tsaye ita kuma rike da kofin ruwa ta ce matar cushe kin wani baje kamar ɗakin gidanku an gaya miki ki ɗora min abin kari amma kin koma kin kwanta waye bawanki a gidan nan kaman fita ki ɗora mana abin karyawa na kalli yaya yana kallo na nima hannunsa a kirji da rigar bacci a jikinsa ita kuma dogon wando ne a jikinta kanta attachment ne na wuce su na nufi kicin amma sanyi ya hana ni yin komai na koma domin canza kaya amma me ganin su na yi a kan gadona ban kula su ba na janye jakata zan ciro wani kayan sai na ji an cafko gashin kaina na sa ƙara saboda zafin da na ji ya ya ce ba a koya miki sallama ba ne a gidanku da za ki shigo min kai tsaye eh, da kin tarar da mu a wani hali ba na ce ka yi haƙuri ba zan sake ba ita kuma cewa ta yi ka kyale ta ta je ta yi mana girki ya sake ni na ɗauki riga da wando na fita raina na ƙuna a kicin ɗin na canza kaya sannan na yi musu abin karyawa na yi zamana a falo ba su tashi fitowa ba sai sha ɗaya shi ma yana riƙe da ita suka wuce ni ban kalle su ba ni ma na miƙe na yi ɗaki nan na rufe da makulli na fada a gado sai kuka ina da na sanin biyo shi nan ƙasar haka muka kwashi sati biyu dun na rame na yi baki wulakanci har da na sayarwa gashi abin da ya fi ɗaga man hankali shine ban samun layin yaya na da na su fafa iskancinsu suke barzawa shi da ita zaman falo ya gagare ni ko bata kore ni ba ni dole in tashi da kaina na daina kwalliyar zan dai yi wanka komai bana shafawa kaina ko datti amma rashin kwanciyar hankali ya hana ni gyara shi ranar allah ya taimake ni ya ya fita ya manta bai sa wa kofarsa makulli ba na shiga aiko wayarsa ana ta kira na daga da sauri sai na ji murya aliya uce na fashe da kuka na ce ya taimake ni ya kai ma yaya na ko fafa na ji muryarsu ko hankali na zai kwanta shi ma sai ya tashi sosai yana tambaya ta menene cikin kuka na ce masa ni dai ya taimake ni kawai ya ce me ya sami wayar da ba na kiransu da ita na ce ai ba ni da layinsu ne ya yi mamakin yaya don mugun hali baya so kenan na gaisa da iyayena ya yi ta bani haƙuri ya ce zan kai masa ne masa godiya na aji amma hankali na bai kwanta ba na ce to na kira layinsa kawai tun daga wayar da sauri na koma nawa ɗakin na ciro lambar yaya kabiru amma ta ƙi shiga nai nai ta ƙi shiga haushi ya kama ni na zauna ina ta kuka ban tashi a nan ba har kusan awa ɗaya da mintuna goma sai ga kira ban ma duba ko nawa ne ne ba na ɗaga sai na ji an ce yaya ina kwana wai har yanzu baka gama da ja'iran nan ba ne a take na gano muryar kanansa sani ce ni ko na ce ai shi ɗan halas ne sai dai ku da kuke kiransa a waya marasa hankali kar ka sake kiran mijina daga yau na yi maka gargaɗi ban jira abin da zai ce ba na kashe wayar wani kiran ya sake shigowa na sake ɗagawa sai murya yaya na ji ban san lokacin da na face da kukan daɗi ba na ce yaya ka manta da ni shi ma hankalinsa ya tashi ya ce ki haƙuri a kullum sai na neme ku sau uku sau hudu ni gaba ɗaya na manta da cewar ba kya ƙasar kuma bana nan ma yanzu haka ina Legas. Aliyu ne ya turo min da layin nan ya ce ba nawa ba ne nasa ne yaya zan mutu da baƙin ciki a gidan nan na gaya masa abin da nake ciki ransa ya ɓaci amma ya shiga lallashi na da cewa ki ci gaba da wankan da girkin ki dinga zagewa kina musu abinci kala-kala kar ki gaji mijinki ne akwai abin da nake nufi da haka amma ki ma sai kin taimake ni ina so in kwatar miki ki ne shi yasa na ce ki yi haƙuri ki daure kina karanta littattafan nan kuwa na girgiza kai kamar yana kallona na ce a'a ya ce to saboda mai salsabila na ce ba ni da natsuwar da zan iya karantawa ne yaya ya ce to dole ne ki daure ki dinga karantawa za su taimake ki sosai za ki ga yadda za ki ja ra'ayinsa a kanki na yi shiru a raina na ce shi yaya bai san waye yaya salisu ba ne shi ya sa ya katse ni da cewa kin yi shiru salsabila kina kan wayar kuwa ne ajiyar zuciya na ce zan karanta ya ce yauwa ki daure a hankali za mu ci nasara amma fa sai kin taimaka na ce to su fafafa suna nan lafiya ya ce kalau suke sun koyi kara ba su tambayi iyayen mijinki ya kike ba amma fafa ya shiga damuwa ya yi da na sanin yadda da mai da aurenku da salisu to yaya ku raba auren mana ni ma na gaji in dai haka ake auren to na haƙura zan zauna a gida ya fi min wannan baƙin cikin idan ya haƙuri ba zai yi mu kashe miki aure ba sannan kuma zan sa su fafa ya gaya wa baban mantari cewa salisu ya sai miki layi saboda ki dinga gaisawa da iyayenki na ce to kai yaushe za ka zo ya yi murmushi ya ce in banda abinki ko da ba daɗewa za ku yi ba wata uku fa na je an ce za ku yi ku dawo yanzu kuma yana ganin ai kun yi sati biyu ko mm na ce da sanyi to mun daɗe muna waya yana ta ba ni shawarwari da ƙarshe muka yi sallama zama na yi a gefen gadon na yi tagumi kalle-kalle na koma yi a ɗakin ya yi kyau ba laifi ga kayansu a barbaje ba kimtsi na leƙa bayan bayan ma ba kyau saboda ba gyara har na fita sai na dawo na gyara ɗakin tsaf na wanke bayan na feshe da room freshener sannan na fito na zauna ina hutawa sai ga sunan sun dawo na tashi na buɗe musu ƙofa ne masa sanda zuwa ko kallo ban ishe su ba shi ya wuce tana biye da shi na bita da kallo yan najeriya ce da ganinta sai dai bata kai na haske da tsayi ba ita ma ba laifi amma na dama tana shanye a komai na yi tsaki na ce allah ya kyauta sai ga ta fito ta ce ke ba abinci ne a gidan nan na kalle ta na kau da kai ta sake maimaitawa ban amsa ba sai ta daka min tsawa ta ce ba da ke nake yi ba kin yi banza da ni kamar sa'ar ki sai ya ya fito shi ma ya same ni ya ce ke baki ji abin take cewa ba ne eh kin kyale ta na ce ni suna na salsabila ba ke ba idan ba ta sani ba ta tambaya amma ba ke ba ya kai min mari na kauce tare da miƙewa zan yi ɗaki ya damƙo gashin kaina ya ce wuce ki dafa mata abin take so zafi ya sa na ce to sake ne in je kicin ɗin ya ki sakewa ya dinga tura ni har kicin ɗin sannan ya saki kan ya ce bari na tambayo ta abin take so dole kuma ki yi koren ki ya ɓaci na duka ƙasa saboda yadda nake jin kannawa ya dawo ya tarar da ni ya ce ta ce sakwara take so da miyar ɗanyen kifi tarwaɗa ki duba a fridge ta riga ta yi sayayyar komai da za a yi amfani da shi tun kafin mu zo na ga ke sai dankali kika iya dafawa da indomie sai shinkafa daga yanzu idan mun fita mun dawo mu tarar da abinci mai rai da lafiya yana jiran mu idan kuma baki iya ba to dole za ki koma gida ki koyo an koya miki rashin kunya ba a koya miki iya girki ba ko da yake ke kika ce kina son auren amma baki iya komai ba sai iskanci iri-iri da rashin kunya kin dai ji domin hakan maza ki zage ki kirba mana sakwara ta yi laushi sosai da miyar kifi in ba haka ba hmm, ya juya ya fice ina nan tsugunni ban ɗago ba gajiya ce na tashi na samu kujera na zauna duk tunani na ya ƙare in yi girkin ne ko in ƙi in ya so ya yi duk abin da yi niyya don a gidan ko ya kore ni dama ina neman hanyar tafiya ne na huta da bakin cikinsa na kai minti goma ina sakawa ina kwancewa a ƙarshe dai na tashi ina fere doya har yanzu ina jin zafi a kaina a haka dai na gama girkin nan na jera komai sannan na gyara kicin na fito na shiga ɗaki na ga shi dai ina jin yunwa amma ɓacin rai ya hana ni ci na samu na shiga bayi wanka na fito ɗaure da tawo sai na ji ana ƙwanƙwasa min ƙofa na zo na buɗe muna haɗa ido ta rikici sannan na ga ta ɗaure fuska tare da yin tsaki ta juya anima tsakin na yi na rufe kofata da ƙarfi na cire ƙaramin tawul ɗin da ke kaina ina goge gefen da ruwa ya jika sai na ji an banka kofa yaya ne na jiyo ya hau bala'i yana faɗin kwana biyu na kyale kikin sake a gidan nan sannan ki ce za ki rena mun wayo don reni da wulaƙanci waye zai zuba mana abincin a nace na ce kaji sherry ya katse ni da cewa fita ki je ki sabon mu my friend ya wuce ina biye da shi ganin ma haka yasa ta sake fushi shi kuma ya ja kujerar kusa da ita ya zauna yana ba ta haƙuri ta tsare ni da ido shi ma kallona yake yi ta juyo ta kallo shi ganin yadda yake kallona ya sa wani kishi ya tokare ta sai ta miƙe za ta wuce ya ce mai suci menene ko abincin bai miki bane ta sake dafa miki wani yanzu na ɗago na kalle su na gyara gashi na da ya zubo har gadon bayana da ƙyar ta sake kallon sa daga sama har ƙasa sai kawai ta fashe da kuka ya ce wai menene sannan ya daka min tsawa ya ce ke ki wuce kila ba ta son ganin ki ne wuce